Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a a ni ne na ku sarki zaki MKK na Rasulun Aminin na tare da <laughs> ajiya zakiya ajiya quality zakiya zaki matan sarki zaki akwai sirsin da take so ta yi to tunda muna wa jama'a dole ya kamata ko mu kanmu wannan na ajiya zakiya ne da shagunta bi bimana tana sales da jama'a bi ma'ana za ta gwada abin da take yi da jama'a take neman a yi magana amma kamin haka bari in saka video ki ki face ko kina son ki ki magana ko ki no, sa video sun first ko ki magana sannan kada no sa video sun first we start all right no problem jama'a ah i magana kada i magana kada assalamu alaikum ya mun zo muku da stills zakiyar zaki beauty collections muna da zakiya zaki beauty collections muna da kuma zakiya zaki beauty glow hmm. shi sa da mu zo muku da sales da muke da shi for Ramadan a yadda za a yi kowa ya yi afford a baya. Ok, mana abin da ajiya zakiya take son ta yi. Ah, mun shiga watan Ramadan, shi sa albarkacin watan Ramadan da za a shiga, ya sa kayan cikin shagon duka ah, a bayan ita ma sadakan da za ta yi za ta rage su, eh, ya so kowa ya iya ya ya iya yana sawa yana sallah da wasu ababa shi sa albarkacin watan ramadanin nan da za mu shiga shi sa ita jiya zakin zaki za ta yi sales bi ma'ana sales da ba za ta rage kayan cikin shago za ta rage kayan cikin shago wa za ta rage kayan shago nan saboda albarkan watan ramada da muka shiga Allah miki albarka amin eh, all right mu gani shago mai hajjajin sulma shi mai dan ado diyan mulki girman ki mata ke ga sarki zaki siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki Zaki YouTube Collections. Muna da lesh kala-kala na mata, muna da jaka wato handbag, muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da quality muna da t-shirt kala-kala na maza na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya bai Amerika ba nan kadai zakiyan zaki ta tsayawa akwai sarƙoƙi akwai ɗan kunne na gold da na zinari da na diamond a zakiyan zaki beauty collections a bangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki akwai gazel akwai eyeshadow akwai concealer akwai foda akwai mai akwai sabulu idan kana so ka garzayo ka mallaki set ɗin zakiyan zaki beauty collection muna maraba da misali ko mai siyan ɗaya ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayan mu na zuwa gare shi cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani sai a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. A lafiya lau zakanyar zaki tauraruwa mai adayyar. To, ah, jama'a wayannan kayan da kuka gani duka ajiya zakiyar zaki wa albarkan watan ramadanin nan da za mu shiga za ta rage su duka dai zo kasa saboda ya zama affordable kowa ya iya ya siye ita kuma sadakan da ta ga cewa za ta iya ta yi kenan za ta rage su Allah ya sa mata albarka a cikin wayannan jama'a kuna ganin sometimes ina yana program akwai wani jallabiyan da nake irin wani jallabiyan da nake sa irin wani designer ones wannan kana ganin jallabiya na ba ba zaki ba ka je kai yawo duniya ga duka baka samu amma ga contact a quality zaki yan zaki aji abdulov gana wani kade aji yana in ka aji ya zaki yan zaki irin wayannan jallabiya ka same su in dai ka contact in dai ka shiga shagon mu ka same su kina da magana da zaki kuma eh batun kan habaya muna silsin a baya especially muna cikin watan ramadan ce sa muna silsin a baya kowane a bayan da ka zo shop mu ka gani duka muna give it away for 2 million which is 200 Ghana cities a baya ka gan shi 300 eh, ka gan shi kamar Uh, ah, wani abaya na nan ka gan shi kamar muna sarwa kamar 300 350 amma abin da ke da ban mamaki kan da ta rage a bayan nan saboda na duba from uh, how kan da muke siyansa na gani ko dubai ka je wala Allah wannan ma pricing ba za ka same shi ba ko dubai ka tafi wannan ya baka mamaki kan da za saye shi a shago a dubai haka daidai za ka sai shi the same price the same price za ka sai shi a africa a ghana in kana najeriya ko ina ne za a iya aika maka ko ina sa'annan ka kusa ba a baya kaɗai ba hata irin uh, sarka abin wuya na gold gwalagwalai gwalagwalai gwalagwalai gold dukan ka shigo a cikin shago mu same shi uh, banda gold kuma uh, irin mata irin kayan uh, sunan nan lace ya kuke kiran shi a cikin hausa leshi lace da sauransu dukan ka shigo shago ka same su sa'annan bayan lace kuma mata na ajiya zaki zaki um, a uh, how um, akwai dai kayan wasu sabul amma ina zuwa eh, shadda shadda ko madare kuka quality shadda malam ko eh, kana germany ko germany kake an an an said maka sa'annan kuma uh, one thing about it is that wanda zaka sai shi a Ghana Africa ni kuma sadakan da zai na doki nauyi na baka free shipping na baka free shipping a turo maka shi inda kake sa'annan kuma um, uh, thirdly akwai dai wasu shago kuma da aka bude kuma daga baya yanzu wani sabon shago amma wannan cosmetics ne amma insha Allah wannan ma ba mu kare dake ba mu bude ba shi sa muna pre wurin kusa da bude shi amma ga dai a bit about it amma wannan video ma da na yana gani a think ya da daidai kadan. jama'a salamu alaikum jama'a na zo ne nuna muku zakiyar zaki ajiyar zakiyar zaki magic soap wanda ajiya zakiya zaki ta yi to ajiya zakiya zaki magic soap yana aiki ne wanda pimples da yawa ya maka a yawa sa sa'annan wani kana ganin mark wani baki-baki a fuskansa a jikinsa duka wannan sabulu tana aiki sosai wanda ka shave in ka shave gashin gemunka da rashes da yawa zo maka wannan sabulu tana aiki sosai da wayan da hamatansu ko kuma gabobinka akwai irin wani scent da wasu ababa ciwo ne wannan sabulu tana aiki sosai wannan sabulu wayan da ke so su doke shi a hostels duka ajiya zakiya za ta offer su good eh, eh, price su doke shi hostels sannan sabulu kaga an customize an zana zakiyar zaki kan wannan sabulu kaga wannan sabulu da ba ka ga sunan kai ba ba na ajiya zakiya ba ne all right ah okay okay uh, okay good na bayan haka kuma uh, akwai oh location in Nigeria uh, normally ba yanzu haka da gaskiya ba mu da wani location daga Nigeria ba amma uh, I think as time goes on mun bude uh, company mu kuma a Nigeria in Allah ya da, in Allah ya da mun bude wurin mu ko da ma kan kanin wuri ne ko da karamin shago ne <laughs> insha Allah mun bude amma uh, abin da ke ciki akwai eh, ajiya zaki akwai wasu kayan wasu shelling da wasu ababa uh-huh. amma <clears throat> ban da shaka akwai wasu mai da yanzu muka zama ambassador ambassador wannan man daga america nan ko ina kake ko cikin america nan kake inda kana neman hosu na gani bai mu supply maka wayannan ababa sannan akwai wasu irin product quality eh, kayan ajiya zakiya wasu quality din kayanta da na taba mata shi ma wani tallan shi ma ina gani da na sa in ka sa wannan jallabiya in ka sa wannan jallabiya ko baka taba zuwa makaranta ba ma kira ka ustaz <laughs> kai larabci <laughs> wannan jallabiya an sa ko baka taba zuwa makaranta ba larabci ne ka yi wannan hanyar kiran shi dubai in america eh dubai in america wanga jallabiya da hajiya zaki ya kawo yana nan daban-daban an ga ga gold kalansa nan kuma ka ga farinsa ga bluesa da kuma wannan da yana nan dai ga sunan dai daban-daban dai da yawa nan wannan yana tafiya ne da eh, ga ɗan cikinsa nan ga shi alkyabbarsa kan da ake shirin su kenan ga fullan shi kakan da yake Mhm. kan da yake zama ya ustaz ya ustaz zaki ko kuma ga mayafinsa ma mayafin ma yana nan daban-daban mayafi yana nan kowanne kai ka cus kake so amma bai mu ga wannan ga mayafin shi adan gashi nan mai ranar idi shi ga mutum ya saka ko mutum ya saka a ganin haka tana zama al-ustaz sarki zaki kenan al-ustaz sarki zaki to ga kuma tularuka dai daban-daban dai grace a bari cus wannan kaga wannan wannan shi zai match shiri wanda zai match shiri na sosai wannan da inda tugu nake da togo nake da an bani wani masallaci in ba da sallan juma'a amma to ka wuke shi yasa jama'a wannan ake kiran shi wai dubai dubai dubai a kasar america akwai wannan mayafin akwai fari fa akwai fari sannan ga wannan ga bulu suna nan dai daban-daban daban daban da yawa dai yasa kowanne kowa ya shirya shi ka zo da sauri ka zo ka samu naka yasa ga sunan dai ga sunan dai yasa jama'a assalamu alaikum a ah, ya maza ce eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka shi wai larabci mu ce kaifal halik to assalamu alaikum kuma kun gan jallabiyan nan ina nan daban-daban kwalidin shi daban-daban ne jallabiyan nan <laughs> sometimes the material the textile of the material is ah, different ah. kai ka gan the same abaya hmm. amma ina nan different different category because of material ina depend on material hmm. da ka use kai abayan ka da shi hmm. Hamdulove. ake kin Sanduka. Mm. Ina da friend wani material. Sometimes kaka kan kamar zaki ya sa wani jallabiya ya hafi muna. She wani na neman wannan jallabiya muka shot jallabiyan. She muka ba da sako a so muna wani ta ta wani ah, bangare da baka ka kawo muna. Ya isa. Ya ka kawo muna. Ya isa ya isa. It's too different. Ya isa ya isa. She sa. Ya isa ah, ya isa. She sa jallabiyan ma. Oh eh, wow. No, that you have to you have to tell them the quality. I know, I know, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It's like I've been learning quality, quality, quality, quality. Especially abaya, abaya mm. no matter mm. muna official sale mm. abaya no matter mm. kowa ya na abaya no matter ke da sada akwai wayansu okay abaya mata abaya mata kowa ya san kan na ke sada bayan mata ko dubai ma akwai wani baya ka shigo cikin shago ajiya zakiyan zaki mun siya shi more than 2 million daga dubai oh. amma muna ah, sirrin shi 200 200 ghana dan najeriya ka ce mai 2 million ce a ah, 2 million wa bayar sai 2 million ga 1 million 2 million a babban kuɗi ne a ah, muna magana ghana city ghana in ghana city which is 200 ghana cities ina da program shi Uh, amma uh, uh, Okay, program No problem. All right. Uh, face cream the night face cream white gold. Okay. Yana da kyau for fuskanka. Mm. Yeah. got face cream ga name ma man. I use namijin da ke da problem kamar pimples pimples. kamar irin bakin ga kamar irin bakin ga yana ishari ah, shi sa fara try ka gani a ah, da shi zan shaida wurin Allah ina sallah a eh, yana ya bace a ah, da shi zan yi za mini shaida wurin Allah ina sallah wallahi ban su ya bace shi yasa amma wannan balarabe ya ce tamam tamam bi ma'ana abu ne mai kyau jayi muna da shi kuma in different different da face cream ne ko dai shelly shelly ne face cream nice face cream da dare kawai ke shafa da dare kawai ke shafa yasa duk irin baki bakin da mutum kake da shi a huskan kan ka shafa a shaka bi lokaci bai kai ba ina ina kallo lokaci bai kai ba Malam Habib lokaci bai kai ba muna da kamar minti talatin ma na gani Malam Habib ya kuri na zuwa na gani don Allah ku bari eh, in ba wa wata na ita ma hakkinta kaɗan kun ji ku ya kuri alright Ah, malamin don Allah kuya kuma in ba in ba mata na hakki ta kadan kuya hakuri kuya hakuri tunda tana neman ita ba mata haka dole ita ba kamata ta samu mata lokaci alright um, wannan in kana da irin baki baki baki baki huska baki baki a huska eh huska sometimes wani na nan ga wata mace na nan tana da yin glass eh. ko ko kana aiki gindin wuta too much of gindin wuta ba sai da fari wa cikin hausan sosai ba. Gindin wuta. Like, in kana aiki wurin like. Ok, wanda ke aikin wuta kamar da kamar da fuwa da sauran. Ok. Eh, ka ga video me shi na yin ja da sauran shi. Ban gana get rid of it. Ok. Shelly Shelly na na get, muna da daytime kuma ma daytime na is made by me Zaki and Zaki Beauty Collections. Na. Shi sa ina ina combination shi da shi sa an kan ba na baka daytime wannan. sai duba kuma kowa da wanda ke karban shi wani na na ya use wanga ya karbe shi hmm. wani na na ya use wanga bai karban shi muna da daban daban daban daban daban <laughs> ko ya kai ka samu wanda zai karbe ka ba Allah kai za a sai maka abu daga eh, eh, eh, Ghana a aiko maka daga Libya domin kaji na ce free shipping <laughs> wallahi wannan ba zan turo ba ka yi hakuri inda kana libya ka yi hakuri za ka sai abu daga ghana domin na ce maka free shipping shi za ka ce min kana kana Libya in turo maka a ah, ka yi hakuri wallahi ka yi hakuri Libya shi face ma ba kyale shi kyale shi wanga zaki yanzu zaki dai ah, wanga da safi wannan me kenan a ah, face cream zaki yanzu zaki face cream okay wannan shi ma na huska ne na huska ne ce huska huska aha dan gane ya ce fuska amma mu eh, eh, hausa muna cewa huska, huska. kin gani ko wannan shi ma yaya k'i yake ya amfani shi kuma da safin kai wanka muna da cleanser ya kuma yana nan different different type Ya haka gan da kyau ma it's, it's like goldish color eh, eh, aha yanzu ana gani aha wanga daytime kenan da safin kai wanka da safe she ki use fuskan ki mm. da shi yana brighten up the skin mm. muna da kuma cleanser muna da oil ga cleanser cleanser na kuma muna different different type of wanne ne wanga na san oil ne wanga body oil kenan mm. kun ga ga hoton zakiyan zaki kun ga body oil in ke ga kuma eh, wani na mana ma bai sai use mai kai ka yi. shi shi wannan a ah, malam shamsu ga dan canjin ki malam shamsu dini <laughs> all right she shi wannan me yake yi wanga is a body oil wani na nan ma mace mana na sometimes baka ne ba ta son ta blitz jikinta ba ta son ta change kalanta she can only use this body lotion eh, body oil skin ɗinta ya eh, moisturize jikinta yana soften up the skin kuma yana bar skin ɗinta ya very very good yana kama ta with natural look it's organic kuma okay okay she shi wannan fa wannan ga rose water cleanser ne cleanser muna da different different type kaga baturiya mu mun ce rose water ta jawai rose water mm. to ajiya zaki ya rose water kenan eh wannan eh, rose water cleanser oh. cleanser irin kamar ka fito kusa ka zo kai ka kare kana dokan auduga ne sai ka fesa cikin audugan nan eh. sai kana cleanse fuskanka yana cire maka da dead abin ga kan fuskanka sai hmm. eh, clear before ka shafa daytime ah, mai da safin ka muna da kuma aloe vera gel kuma muna da different different kind of face products muna da different different kind of face products domin zaki na da program muka ce za mu ba mu kare eh, shi sa nake miki da sorry sorry kuma is my new bottle muna da lotion muna da kuma bore mun ga kuma isa body eh, skin okay, kuma na, natural okay wanga na shafawa jiki na shafawa jiki ne okay wanga ah lalle bora lalle wannan bora ne bora bora aka ce maka bora an ka zo ka sai ba ce maka je ka shafa cikin bread ka ci ba fa wanda ka shafa cikin bread ka ci wallahi shi ciwon ciki ya kama ka <laughs> wannan na shafawa ne mai mai ne na shafawa jiki ko eh na shaf kuma gana da girma because it's several 750 uh, 65 ml muna da kuma 500 ml which is the lotion muna da lotion muna da butter one in nan mm. yana depend wani na yana uh, for natural skin in ka mm. wani na yana so ya keep color shi yadda ya kamata kaman kada na keep color na natural mm. yadda ya kamata that's what i use now ina da body wanga, wanga wanga abin wallahi akwai lokacin da ba na jin kwana na je na kwanta amma wani kamshi na ji shi na yi kwa na yi bacci na ji domin na jin wani daɗi wani bacci wani daɗi da safe na tashi na ce ajiya zaki me kika shi me kika fesa mina gado ne a bi ma na ashe wannan ne aka fesa maka ko partition ko kuma cikin kujeru ko sometimes my body is good it's not no kana analyze for body too isa isa bari ce amani da yana yana da kuma eh, kuma jikin kaya in baka son ka sa lakin kai zan ka adana kayanka kamar shadojinka ce <laughs> ka spray cikin shi duka ka bar shi kamar kai ne in ka adana kayanka hausa nake yin nan Like ka arrange kayan ka nice cikin closet. <laughs> Ya ke ya ke. Ko na na wrong. Ake ne ake ne ake ne. Aki ya hausa ne ba da mamaki. To, sai ka spray cikin kayan ka duka. Tare eh. yana keep kayan ka very fresh. Muna da two flavor. Amma ban da other flavor na naga muna da Duka yana gina Duka yana gida. Wannan ga muna da wuta wutan shi kuma. Hmm. Bahur, in ji Balarabe. Bahur. Hmm. Muna da wuta wutan shi kuma. Hmm. Okay, sorry, wani shi. It's very, very Kuma muna da kuma ban gana gwada zaki an ku pass mini oil gudan nan muna da oil kuma oil ga kuma the same oil for skin morning amma ka don kuma yanzu akwai tablet da aka yi ana shan wai ana so a yi fari domin in wani wani na nan ya ce kamar bai so ya sha tablet na because bai san side effect of the tablet ba shi na decide ai muna body oil na tablet na as you can see shi na decide ai muna eh, tablet one shi amma in oil da laka ya ka safa jikinka saboda ka yi very safe It's an oil muna da shi muna da coconut oil body oil kuma muna da different different kind of body oil in kana neman anything for your eh, skin ga just sweet mom Ajiya Obamina eh, eh, matan Alhaji Samson Kwakwa matan Alhaji Samson Kwakwa eh all right to jama'a ina gani shikenan uh ah, sinsin da Ajiya Zakiyan Zakiya tace tana yi kenan saboda wannan uh, watan ramadan da za mu shiga ita ma iya uh, sadakanta da za ta yi kenan cewa kayanta duka za ta komo da shi kamar kan da take saya a duba kamar kan da in kai hau jirgi ka ba ta kudin jirgi ka ba ta lokacinka ka ba ta ka je dubai ka je ka saya ka zo cikin shago za ka kwashe kan da kake so ko ɗari kake so kai ko dubu kake so ka zo ka kwashe za ta kawo su da same price kamar kan da ake siyarwa daga dubai a jallabiya ne a baya ne zinariya ne duka shi gwalagwalan ka zo muna da kuma takalma na kuma muna da wedges from USA akwai takalma nice wages DKNY muna da Michael calls muna da Tory Birch. muna da kuma um, ya sunanta Majiska Simpson muna da kuma Juicy Ko kowane member na takalma insha Allah uh, duka kenan uh, in Allah ya yarda Eh, eh, bari zan ce eh, za mu yi program in Allah ya da tomorrow sa in Allah ya kai mu gobe ta to insha Allah jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ajiya quality zakiya matan sarki zaki kenan assalamu alaikum alaikum